Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu. Mai suna 'yar gidan Yaduko na marubuciya Ramlat Abdulrahman Manga, wanda yake zuwar muku daga Mama Al'amin TV, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Dago kai ya cikin tsananin ɓacin rai ya kalli mami. Marmashin bakin ciki ya yi mata sannan ya kau da kanshi ya ce, Idan kika kuma taku, zuwa inda muke a bakin aurenki. Cak ta tsaya jikinta yana ƙyarma ta ce Abuba ki fitar min daga gida. Idan na zo na same ki a gidan nan to zan kuwa datse igiyar da ke tsakaninmu. Am bai saurare ta ba ya ɗauke ni cak zuwa gurin motar da ya kawo mu. Ya kwantar da ni cikin sauri ya koma cikin gida ya ɗauko katin shi da wayar shi. Muka nufi asibiti. Tunda muka isa suka karɓe ni da da ya fito sai sun sintiri yake hankalin shi tashe. Layin baban Buhari ne. Layin Baban Buhari na ya kira ya ce, ina son ka sako shi a jirgi yau din nan ba na son ya ja lokaci. Yana gama faɗa haka ya katse kiran jikin shi ba daɗi. Fitowar likitan da ya karɓe ni ya sa shi sa cikin sauri ya ce, Dakta, da fatan dai lafiya ya jikin nata. Gyara zaman glass ɗin shi ya yi sana ya ce, mun samu, mun samu numfashinta ya daidaita. Matsalar shi ne cikin jikinta yana neman fita ne shine muke ƙoƙarin da shi. To me ya haifar da hakan? Dadda ya wurga mishi tambayar. Sa, babu lokaci amma yadda jininta ya hau tare da ɓacin rai ya sa cikin ya samu matsala. Yanzu zan ƙoƙarta na gana dakatar da faruwar hakan. Jinjina kai dadda ya yi cike da damuwa amma a ƙasar ran shi yana shirya wa mami abin da zai mata don dole ta amshi hukuncin laifin da ta aikata. A Sudan kuwa, baban Buhari da kanshi ya je ya amso ya Mahir ya kai shi gidan shi likita ya kira ya Mahir ya ce baya bukata. baya buƙatar magani ya rubuta aka sayo mishi bayan yayi wanka ya sha sannan ya ci abinci kwanciya ya dan jikin shi ciwo yake mishi gefe guda mamakin kiyayya da mami take mishi yake tunani ai duk wanda zai so jininka kamar kai ya so ai ko dan albarkacin zama da tai da su sai ta kyale su jiya zuciya ya sauke sannan ya ce zan girmama ki tamkar uwar da ta haife ni saboda ina auren gudan jinin kimami. Ga rabon da ya shiga tsakaninmu, da wani ne ya min haka to da duniya ta san da abin da ya min haka ya ta tunani ya barci ya gaba da shi washe gari da safe ya tashi garau nan baban baya nake sanar mishi da sakon dadda yana jin haka ya san ba lafiya cikin gaggawa ya gama shiryawa ya nufi airport a yau gidan yaduka suka tashi da jimamin mutuwar hajiya Sadiqa, mutuwar da ta yi shi a wulakance kamar mara galihu da ƙyar mama ta sa sai luba da fauzan tare da hafsat suka mata wanka ita mama ce ta jagoranci wankan Bayan sun gama mata suka kira ya duk ta mata addu'a sai a lokacin ta samu damar fashewa da kuka. Babu wanda ya hana ta. Haka maza suka zo aka fitar da gawarta don a sallace ta. Kuka sosai sai Luba take tare da cin alwashin ko za ta yi yawo tsirara ba za ta taɓa bari na ba za ta taɓa bari na zama da ya mahe ba ba boka ba malam sai ta yi sanadin da muka rabu. Babu abin da ke ɗaga mata hankali kamar tafiyar ya mahir babu aike babu waya duk da sa'abba suna tsaye a kansu amma ai ya dace ya neme ta don ta ƙullace shi a ranta. Dole ta ƙwaci kanta kafin lokaci ya ƙure mata. Ana addu'ar uku mutane suka watse. ‘Yan ƙananun ƙannenta suka dawo gaban Yariko da zama tun da dama can gidan mamar tun da dama gidan mamarsu ce a ciki. Dadda da kanshi da kanshi ya aika airport bai kai shi ko da kanshi ya je airport bai kai shi ko ina ba sai asibiti. Ina kwance Zama ya yi a gabana tare da riƙo nuna, Me yasa kika karaya da rayuwa da zarar kin rasa abu? Sai cire tsammani da ci gaba. Ba na son mace mai yawan karaya. So samu ne ki zama jaruma kamar mami yadda za ki ji daɗin sarrafa ni yadda ranki yake so amma ba wai ki kwanta kina rai kwakwai mutu kwakwai ba. A hankali na buɗe idanuna gira ya ɗaga min yas kina nan kwance ai bai dace ba Da wani abu ya samu ciki na ki ce min na yi haƙuri ko? To gwara ki tashi don har yanzu da sauran ki kamar ke ciwon zuciya na shirin kassara ki. Da zarar kika na nakasa wani auren zan kuma. Ban san lokacin da na zaro furin da nake kai ba na wurga mishi. Shigowar da daki nan ya mahir ya kwace filan. Murmushi ya cikin daddako ya juya bai ce mana komi ba. Kallo na ya Mahirya cikin jin kunya ya ce, ni ma in sha Allahu zan zama adalin uba ga duk yarana na ɗau. Jimin yara, nawa za ka haifa ne? Kake zaƙewa haka. Take tabe bakin shi ya sannan ya ɗaga maka faɗa shi ya tsina fuska ya sannan ya ce like sha biyu. Amma ba da ni ba ko? Sai dai matar ka ta zazzaga maka goma ni na raka ta da biyu. Ni na raka ta da biyu. Sha biyu sai ka ce uwar garke. Na faɗa mishi tare da murguɗa mishi bakina. Wani gau da kai yana taɓe bakin shi tare da ɓata fuskar ce ce, "Hmm, duk sha biyun nake son ki dire min su cike da jin haushi na ce Allah ba zan iya ba biyu sun wadatar idan ba su maka ba to ka san yadda za ka yi da ni." Ok, babu yadda zan yi da ke aure ne dai babu wacce za ta hana ni shi komai kishin ta kuwa don sai na ka. Ihu na fasa mishi tare da neman durowa daga Gadon da sauri ya riko aiko na shiga dukan kirjin shi ina kuka ina cizon shi. Turo kofar ta yi, turo kofar ta Bayi na biye da ita rike da basket ɗin abinci. Turos ta ganin yadda muka makale juna sai bori nake mishi duk na hautsina mu da rikici. Ɗago kan shi yana dariya ya ƙara rungume ni ya ce na miki alƙawarin zama da ke ke ɗaya babu macen da zan haɗa ta da ke. Dan ke ɗin rayuwa ta ce. Allah ya sa abin da ke cikin ki ‘yan uku ne kin ga kin rage hanya kina haihuwar su next year ma ki ƙara uku saura shi wallahi ba zan iya ba tsufa zan yi. Idanuna ne ya kai kanta tana riƙe da ƙofa jikina na rawa na kifa kaina a jikin shi na ce ga ta nan ta zo. Juyawa ya ga mami ce A hankali ya janye ni daga jikinsa ya sauko a gadon cike da kunya ya ce barka da zuwa mami. Wai kai baka. Daga bayanta ya ce idan kika kuskura kika faɗi wani abu na cin fuska a bakin igiya igiyar aurenki. Ƙura mana ido ta yi ga ƙoshi ga kwanan yunwa. A fusace ta bar asibitin shi ma bayan ta cikin sassarfa ya juya mata rashe cikin fulatanci. Wanda, wanda tun da suke tare bai taɓa mata ba ya ce daga nan kar ki wuce gida. Na sa an miki komai na komawar ki na gaji, ki je ki huta, ki san darajar miji da kuma mai halacci. Ki san darajar miji da kuma mai halacci, zan duba ki nan da wata uku idan kin sauya halinki, zan dawo da ke idan kuma kika ki? sauyawa zan iya cewa Allah ya haɗa kowa da rabon shi na alkhairi. Yana gama gaya mata ya bar ta a gurin a gaskiya da ya sha fama da mami kuma ya hakan ne don ya sama wa kanshi nutsuwa. da kuma hora ta yadda ko gobe ta sauya hali to zai zauna da ita tunda dai yana matuƙar ƙaunarta. Mu kan shagali muke ni da ya mahir. A ranar aka sallame ni dama maganin ciwo na ya zo to me na zaman jinya. Fat guda da da ya ware mana ni da ya mahir. Ko da muka dawo gida ina ta baza ido na ga ta inda mami za ta an tayo mana banganta ba. Har na sallah na tafi fat ɗinta na ga kofar ta a kulle. Zama ne a falon har da ya dawo abinda na fahimta yana cikin kaɗaici. Zama na yi muka yi shiru can na ce da da ina mami. Kallo na ya basar da magana ya ce ta ki je gurin Mahir. Ya baki maganin ki. Rorore da idanu na zan fara kuka ya ce na tura ta gida ta je ta koyi yadda ake ma'amala da mutane. Ban san lokacin da kuka ya kwace min ba na shiga bashi hakuri ko zai ji, amma ko kula ni, ƙarshe kiran ya mahir ya tafi da ni ɗinmu muna zuwa ya tambaye ni me yake faruwa. Nan na gaya mishi, tabbas na ga mamaki a fuskar shi amma Ƙasar ran shi kamar ya tuma tsalle da murna. shi na yi inda ya kai ni wata duniya na daban kuka na sa mishi na ce likita fa ya hana don sun ce cikin zai iya zubewa haba da gaske magulmaciya in ce in ce yanzu kika gama rike ni kuma yanzu zaki ce man likita ya hana kin manta ni ma likita ne come on my dear Allah sai na faɗawa dadda abin da kake min shi da ya dukko kuma sai ka in ce kuma ka ci kullum sai ka ci zalina. Dariya ya sane ni kuma da yake gani kin mai da nisa kai ko? Yarinya ki kirayi ranar da zan saba miki. Ammar ne sanye da fikwata sai kaiwa da komowa yake. Yau kwana biyu ke nan da binta ba lafiya shi yake yin komi. Shigowar mama ya sa shi zama ya ce wace mama na wallahi na gaji sanni a jikin nata. Kamar ya fasa ihu ya ce da sauki Komai ta ci sai ta amare da shi kuma ta ki muje asibiti. Yanzu ma wai na soya mata kwai, na kai mata. Na kai mata bata ci ba tana jin kamshin ta ce ya ishe ta na fitar mata da shi a ɗakin ta Murmushi mama ta ta ce to sarkin korafi bari na duba ta. Ɗakin Binta ta shiga ta same ta a zaune, ta saka Humaira a gaba tana kuka. Da mamaki mama ta ce lafiya Binta, kuka ta sake rusa mata. A hankali mama Ta zauna a kan kujerar Miro tana ƙare mata kallo. Ta sake tambayar ta da cewa lafiya binta kike kuka ka?" Mama tausayin Humaira nake, ko shekara ɗaya ba ta ba kuma ga shiru ta kanta a sunkuye. Me wa mama ta ta ɗauki Humaira ya fita da ita. Tana zuwa falo ta ce Ammar ka haɗo min kayan Aisha ka kawo min Allah ya raba lafiya. Ƙwarawa mama wai yana jiran ƙarin bayani ta waje da ‘yar tana faɗin. Sakarai, matarka ciki ne da ita, iye, wallahi ni ma na zama Abba. Wance kalar da kayan hannun shi ya shige ɗakin a guje, tsayawa ya a kanta yana murmushi ya ce da gaske kina da cikin. Hararar shi ta cike da masifa ta ce ka amso min ‘yata, ni kam zub da cikin zan yi don sai. Tsabar ɓacin rai bai san lokacin da ya shaƙe ta ba jikin shi na rawa ya ce, kawai ya ce butuli kai wacce ba ta san halacci ba, idan kin fasa zub da cikin ke ba ‘yar halak ba ce wawu ya sha mara kan gado. Tilla ta yi bar ɗakin kuka ta saka mai cike da tashin hankali. Tun daga ranar Ammar ya shiga gasa ta babu wanda ya san da halin da suke ciki sai ita da take ta lalacewa. Shi kuwa ƙauracewa duk wani abin da zai haɗa shi da ita yi, don yana matuƙar azabtuwa da halin da suke ciki. Kwana biyu tsakani da ya gabatar da ya mahir a cikin masarautar Shehun Barno, sannan aka saka bikin tarewa nan da sati uku. Washe garin da aka gabatar da shi ya bar garin bayan mun kashe arna ba iyaka. Kafin ya tafi ya roƙi da ya dawo da Momi to kawai ya ce mishi. Yo Mami ita a tunaninta Dadda zai janye da zarar ta faɗa wa abinda abin da yake faruwa. Ta san kuma za su goyi bayanta. Murmushi martuba ya yi sannan ya ce tsakaninki da Allah za ki iya tsayawa maciji ya sare ki don kina ƙaunar ‘yarki ta rayu? Ko za ki iya artabu da aljanu don kawai ki ciro ta daga matsalarsu? Girgiza kai ta yi sannan ya ci gaba da cewa kin ga ko iyayen shi sun girmama ƙaunar da yake mata. Me yasa ke ba za ki ƙaunace shi ba? Mutumin da ya so ɗanka ya gama maka komi ya gama maka komi fa amma tun da kin zaɓi zaman gida bismillah akwai komi a gidan amma ki sani mutuncin ki ke zubdawa a idanun mijin ƴarki. shiru ta yari ya gama maganar shi bata ce ƙala ba ƙarshe miƙewa ta ta bar falon kwana ta biyu ta shirya zuwa ganin kakanta ko da ta je ta same shi da baƙon bafulatani Gaishe su ta yi sannan ta shiga gidan. Malam, kana ganin abin da na gani kuwa? Jikarka ce ɗauke da damuwa. A jiya zuciya kakan mami ya ce, na gani ni ma sai dai mu taya ta da addu'a. Allon karfe mutumin ya ce kakan mami ya bashi take zauna ya shiga rubutu. Yana gamawa ya ce a wanke a jefa a gaushi a cikin ruwan rubutun a bata ta sha yanzun nan. Kamar yadda ya ce aka kakan mami ya umarci Haka aka yi kuwa aka ba ta tasha tunda tasha ta fara tari da atishawa ƙarshe ta ɓingire da bacci. Ya Mahir ya isa Bauchi lafiya. Murna a gurin ko ba a cewa komi zama yana ba ta labari na. Da dare ya gabatar musu da saƙon dadda farin cikin da kowa ya shiga ba a cewa komi. Ko da ya shiga fat ɗin shi ya samu sailuba a birgice mamaki ya sha amma dan a zauna lafiya ya ƙoƙarin sauke mata haƙƙinta. A cikin sati biyu aka haɗa kayan aure aka kai aka kai wa Dadda na gani. Dadda yana gani ya kira ya mai ya ce my son me yasa ba ka ji? Kai ma mamun ku ta koya maka halin ko? Ka yi haƙuri Dadda ya batun mamun mu. Murmushi da jahiran shi na ƙara yin fari ya ce cikin wikin nan zan dawo da ita Dan ba na son a kawo mata gishiyoyinta ba ta nan. Dariya ya Mahir ya yi sane ya ce Dadda babu ruwana. don Umma Aisha ta hana ni goya maka baya. kyale uwar but, kyale 'yar butar uwa ni ma kwana biyu fushi take da ni tunda na nuna mata kayan mamanku. Na faɗar kishiya ta daina min magana iyakar mu gaisawa. Shiru ya mahiriya cike da mamaki ce da dashi ne baka tsawatar mata ba. A'a my son ba fa ita ɗaya ba fa ita ɗaya bace ƙyale ta zan mata nasiha. Haka suka gama hirar amma ya mahirar shi ya kai ƙololuwar ɓaci. dada na kashe kiran ya kira ni ya shiga min faɗa ba ji ba gani karshe ya ce min idan kina son zama da ni har abada to ki bin ki Idan kuma na samu sun hakan zan iya rabuwa da ke don ni ina neman ramar Ubangiji ta hanyar kyautatawa iyayena. Kenan babu amfani zama da ke in dai ba za ki wa naki iyayen ɗa'a ba. Daga haka ya katse kiran da dare na je har falon dadda na ba shi hakuri. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.